لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون waɗannan ababen bautar da suka rika ba za su iya taimakon kansu da komai ba ko taimakon waɗanda suke bauta musu koma bayan Allah su da gumakansu duk sai an zo da su cikin azabar Allah kowa yana barranta daga ɗan uwansa.